kafin ya je gurin mutane ne shawarar sai ya zo gurin Aliyu bin Abi Talib ya ce kai yanzu idan in na ce ba zan baka shugabancin nan ba wa za ka ce a bawa sai Aliyu bin Abi Talib ya ce Usman ibn Affan sai keɓance da Usman ibn Affan sai ya ce da Usman yanzu in na hana ka wannan shugabancin na ce ba zan baka ba wa za ka ce a bawa sai Usman ya ce Aliyu bin Abi Talib to wannan al'amari ya rikitar abubuwa suka tsaya suka tike sosai abdurrahman ibn auf yace to bari ya je ya shiga gari ya nemi shawarar dattawa cikin sahabbai da shugabanni da jagorori da sojojin musulunci ya je yana bi masna wa furada wa mushami'in ya je samu mutum biyu tattauna da su ya je samu mutum ɗaya a gidan shi ya je samu aka ce wallahi har matan aure sai da ya je har yara ƙanana a makarantun allo da ake karantarwa suna da katati da ake karantar da yara ƙur'ani idan ya zai sai ce sai faɗi usman sai faɗi ali sai ya ce wa kuka gani ya sai su ce usman duk inda ya je sai a ce usman duk inda ya je sai a ce usman sai dai arwaito daga ammar ibn yasir shi kam da aka je gun sai ce sam ali bin abi talib ya fi usman da miqdad ibn al-aswad shi ma arwaito yace shi sam ali ibn abi talib shi yafi wadan waɗannan za ku ji yan shi'a suna yaban su suka ce ali Abdurrahman ibn Auf sai da kwana uku da darrai uku baya bacci sai sallah sai addu'a sai istikhara aikin da yake ta yi kenan sauran sahabbai duk sun zuba mai ido aka rasa inda za a yi bai samu wani banda wadanda mutanen biyu bai samu wanda ya fifita aliyu akan usman ba amma an zo an cewa zai janye kuma kuma, ya shiru shi aliyu ya ƙi janye shi ma usman kuma ya ƙi janyewa yayin da dare ya yi gari zai waye na ranar hudu ga wata kenan ai rana ta hudu bayan mutuwar umar wannan fa sai da aka yi kwana uku ba a zaɓi shugaban ba a kwana na hudu bayan mutuwar umar sai shi abdurrahman ibn auf ya je gidan ɗan uwansa mai suna miswar ibn makarama wanda da muka ce a gidansa aka fara yin shawarar ko ɗan uwan abdurrahman ibn auf ne sai ce ana imur ya miswar yace ya miswar bacci kake ne cikin dare ce wallahi sai ce da dan uwansa wallahi lam akhtam lam aghtamiz bi kathiri nawmin منذ salati yace wallahi yau kwana uku wallahi ban samu bacci ba yace uz izhab tafi ka je ka kira min aliyu da usman je kira min su a gidajensu sai miswar sai yake cewa bi ayyihima abda wa zan fara kira a ciki wa zan fara kira a cikin su sai shi kuma abdurrahman ibn auf yace bi ayyi ma ta, duk wanda kaga dama ya san mutum zai zulma ka kai ma sai ka zulma shi eh ya kamata ka zama to mai nutsuwa fa duk abin da zaka yi mai taka tsantsan saboda wallahi kana yi mutane suna da gane abubuwa da ka dan yola ba za ta ah, to kaga ai kaza kaga ya nuna kaza ne kenan miso ne cewa zan fara kira sai abdurrahman ya ce ka je wanda ka ga dama ka kira a ciki na in ce ma ka kira wane ka je ka ce ai ka cewa a fara kiran wane Allah babu tunani da zurfin tunani da gane abubuwa rayuwa tana da buƙatar wato zurfin tunani Shi shikenan miswar ya tafi gidan kawai sai wuce gidan Ali bin Abi Talib sai ya ce da shi ajib khali kawuna yana kiranka sai Ali bin Abi Talib ce da shi amarka an tad'u ma'i ahadan ya umarce ka ne ce ka kira ni ni da wani shi Abdurrahman ibn Auf da ce ka kira ni ni Ali ya ce da ni da wani zaka kira mu sai sai ya ce eh shi ya ce eh sai Aliyu ce da wa ce ka kira ni sai misuwar sai ce da kai da Usman sai Ali bin Abi Talib sai ce bi ayyihi ma bada. sai ce shi Abdurrahman dan Auf da zai ce a kira a kira mu wa ya fara kira cewa ya a kirawo aliyu sannan a kira usman ko ku cewa ya a kirawo usman sannan a kira aliyu kuna lura da abubuwan su ko to sai shi miswar sai ke cewa a ah, ni bai umarce ni da bai fara kiran cewa in kira wani ba ce mu yayi kawai in je in kira wanda na ga dama shine sai na zo sai na faji itu ilaika na zo na kira ka shikenan sai miswar sai ce ali bin abi talib sai fito daga gida ya biyo ne mun zo za mu wuce sai na ce bari mu tsaya gidan Usman ibn Affan dan mu tawo da shi ana zuwa sai Ali ibn Abi Talib sai bai shiga gidan Usman ibn Affan ba sai zai a kofar gida ya zauna kun gane ya zauna a kofar gida kamar irin ka ce ya zauna a dakali Misor ya shiga dan ya je kira Usman ibn Affan shi ma Usman ibn Affan da Misor ya je masa magana sai ce da shi Abdurrahman ya ce ka kira ni ya ce ni da wani ne sai ce eh sai ce dawa sai ce da Ali sai Usman ya ce to wa ya fara cewa ka kira sai sai misra ce a ah, bai ce kira kowa ba sai ce to mu tafi sai suka fito suka taho yace suna tahowa da da da da ga Aliyu ibn Abi Talib ga ga ga ga ga Usman ibn Affan yace muna zuwa sai muka shiga gurin Abdurrahman ibn Auf sai muka tarar da shi yana qiyamul layli cikin dare ne dama aka yi abin tsakiyar dare kamar irin kace karfe uku ne ko wani abu saboda kowa ya bacci dan in an zo ana yi a fili ne da rana mutane za su to ana kaza ana kaza sai bari cikin dare a rana ta hudu kenan ba mutuwan Umar yace muna zuwa sai mu wajadnahu qa'iman yusalli yayin da ya idar da sallah sai ya juyo ya kalli Usman da Aliyu sai Abdurrahman dan afsa yake cewa inni qad sa'altu an-nasa ankum ni fa naje nayi tambaye na ta tambaye mutane akan ku sannan duk mutane sun bani labari a kanku ban samu wanda aka fifita ba fiye da kuku biyu din nan bai gaya musu yawa cewa an fifita Usman ba sai ce amma dukan ku dai an ce ku kuka fi kowa a cikin sahabbai sai na sai Abdurrahman ibn Auf ya zo ya dauki alƙawari a kowanne cewa kai yanzu an nada ka zaka yi adalci zaka rike gaskiya zaka yi aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo kan wannan ma ce kai ma za ka yi adalci za ka yi gaskiya za ka yi aiki irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce eh suka ce eh sai ya fito da su zuwa masallaci a lokacin Abdurrahman ibn Auf ya daura rawaninsa da manzan Allah ya daura masa dama akwai rawani da manzan Allah ya taba daurawa shi Abdurrahman ibn Auf din ya dauki wannan rawanin suna sa rawani sai ya daura labisa imamatahu ya dauki rawanin sai ya dauki takwabi ya ce mu je ƙasa na ƙaƙaƙe. ke dukansu kowa gabansa yana dakawa ba a sai za a yi ba wata ƙalla da saifan ya wuce da su ta gaban almuhajiru na wani ansar an zo masallaci an cika saboda kowa yana jin cewa a wannan ranar za a yi abin da za a yi ya ce wa ladani a ji mai shela a ji a kira mutane a salatu jami'a kowa ya fito duk wani musulmi da yake madina yau a zo masallaci yau za a yanke hukunci as-salatu jami'a as-salatu jami'a in ka ji wannan to akwai wani abu da ya faru famtala al-masjid masallaci ya cika dam makil sahu ya cika kai da aka zo ma Usman ibn Affan ya rasa ma inda zai shiga ma aka ce Usman ibn Affan sai ya zauna can baya babu wuri shi Usman din da ake ta rigima akan shi da yazo sai bai tsallaka mutane ba aka ce li annahu rajulun ayi mutum ne mai tsananin jin kunya kunya ta hana shi tsallako cikin mutane sai ya zauna a can karshe ma ana ta wanda abuwa shi yana can baya ma radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Auf sai hawo mumbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake zama a munbari ba akwai inda annabi yake zama yake hudu ba shi kuma sai ya hau ya tashi ya tsaya ya datse a tsaye wa da'a an tawilan Abdurrahman yayi addu'a mai tsawo mutane ma ba su ma jin me yake faɗa saboda tsawaita addu'a din sannan sai ya fara magana Ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inni sa'altukum sirran wa jahra na tambaye ku a ɓoye da bayyane masna wa furada falan ajidkum ta'diluna bi ahadi hadaini rajulain imma aliyun wa imma usman fa qum ilayya ya ali fa kama ilayhi fa waqafa tahta al-minbar ya ku mutane na kira ku a ɓoye na kira ku a bayyane na yi shawara da ku ɗaya bibiyu biyu jama'a jama'a amma ban samu wanda ya fifita waɗannan mutanen guda biyu ba ko aliyu ko usman sai ya ce faqum ilayya ya ali ya aliyu taso shi kansa ali bin abi talib lokacin yana cikin mutane ya ce aliyu taso sai aliyu ya taso aliyu da ya taso ba zai hau mimbari ba saboda ba bashi dama ya hau ba shi ba shugaba bane a lokacin sai ya tsaya a gefen mimbari fa waqafa tahta al-minbar Abdurrahman ibn Auf sai ya rike hannun shi taso kai tashi kamar yanzu a ce ga Abdurrahman ibn Auf ga Ali bin Abi Talib sai ya haka sai ya rike hannunsa haka shine fa fa akhadha Abdurrahman bi yadihi ya rike hannun shi haka ya daga sai yake cewa hal anta mubayi ala kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam fi Abi Bakr wa Umar kai Ali bin Abi Talib zaka yi min mubaya'a za ka yi min cappa za ka yi min da'a akan bin Allah da manzan Allah da sunnan manzan Allah ali ibn abi talib ya ce allahumma la ya ce a ba zan maka mubaya ba ah za ka yi mu mubaya akan zama shugaba ko kuma za ka yi mu mubaya akan abin da na faɗa abin da zan faɗa yanzu za ka yi mu mubaya ah, wala Allah ali ibn abi talib yana ganin kamar cewa abdurrahman ibn auf yana so ya ce da shi ya masa da'a akan abin da zai faɗa zai ce usmanu ya zama shugaba sai ya ce a'a walakin ala jahadi min zalika wa taqati sai saki hannun aliyu sai ce kuma ya usman ya ce usman taso usman ya tsallako ya taho ya rike hannun usmana shi ma kamar yadda yawa ali ya ce hal anta mubayi ala kitabillahi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam fi abi bakr wa umar za kai mun da'a kai usman akan sunnar manzan allah da bin allah da manzan allah da kuma aikin abubakar da umar usman sai ce allahumma na'am yace eh na yadda zan maka baya kala sai abdurrahman ibn auf sai ya daga kansa sama ya kalli rufin masallaci hannunsa yana rike da usman sai ce allahumma sma' washhad ya allah ka ji ya allah ka shaida allahumma sma' washhad ya allah ka ji ya allah ka shaida اللهم اسمع واشهد يا الله كجي يا الله كشيدا اللهم إني قد جعلت في ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان يا الله na ɗauki abin da yake wuyaye na na riƙe jagorancin mutane a wannan lokaci na ɗora wa Usman ibn Affan shine shugaba yana faɗin wannan ai sai mutane suka cincirin da aka zo aka taiwa mu baya a Usman aka ta gaisawa da shi aka ta gaisawa da shi aka ta gaisawa da shi aka ce sai da aka ture shi ma saboda cinkoso aka ture shi a karkashin mumbari ya zauna aka da dauke shi daga nan masallaci aka kai shi wannan gida na shawara gidan miswar ya zauna ana taimai mu baya ana ta masa gaisuwa ana ta masa fatan alkhairi ana cewa Allah ya taimake shi ba shi iko ali ibn abi talib shine mutum na farko da ya fara yi masa mubaya'a ali ibn abi talib shine na farko da ya fara zuwa yace na yadda na yadda da shugabancinka a wata riwaya aka ce ali ibn abi talib bai yi mubaya'a ba sai daga ƙarshe imamu zahabi a cikin sirar alamin nubala ya kawo wata riwaya cewa wai yayin da abdurrahman ibn auf ya daga hannun usman ya ce shine shugaba sai ali ibn abi talib sai koma gefe sai kifa kai ya bata rai shine shi Abdurrahman ibn Auf sai yake cewa dai yake ji shi fa man nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi duk wanda ya warware alkawali da Allah yayi to ya iya warware wa kansa ne da haka kai hakuri da abin da Allah ya kaddara maka ka zo kai masa mubaya kai masa da'a kai Ali bin Abi Talib wannan riwaya din ba ta da kyau ba riwaya ce mai kyau ba dan akwai ta'an akwai suka ga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne Ali bin Abi Talib ina fatan muna fahimta yawwa shikenan am da yawa aka zo aka yi masa mubaya malamai sun yi sabani yaushe ne ne wace rana ce aka yi wa Usman ibn Affan din mubaya wasu suka ce an yi masa mubaya a ranar litinin ne a kwana ɗaya kenan da dab da a zulhijja za ta fita saura kwana ɗaya zulhijja ta fita ya fara shugabancinsa a watan muharram kenan shi usman ibn affan shekara ta 24 bayan hijira annabi wannan garib ne jiddan riwayar ba ta da kyau an ruwaito kuma daga imam al-waqidi daga ibn jurayj da ibn abi mulaika aka ce an yi wa usman ibn affan mubaya'a ne a goma ga watan al-muharram bayan an kashe umar ibn al-khattab da kwana uku an gane ko shi ma dai wannan riwayar ba mai kyau bace a wata riwayar aka ce an yi usman ibn affan mubaya'a ne a uku ga watan muharram shekara ta 24 uku ga watan muharram shekara ta 24 a bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan riwayar ita ce riwayar da imam ibn kasir ne kawo cikin albidaya wal nihaya sai shiru akan ta bai ce komai amma sauran da ya kawo ce ba su kyau kamar dai ya fifita wannan riwaya din kenan a lokacin malamai sun yi sabani daidai wani lokaci wasu suka ce lokacin la'asar ya yi don an yi ta abin har rana har azhar wasu suka ce an fara da azhar har aka kai la'asar wasu mutanen ba su samu damar yi masa ba sai bayan la'asar suka samu su kai masa to wannan kenan a wannan rana suhaib shi ya sallah azhar suhaib ibn sinan ar-rumi din wanda umar ya sa azhar din wannan rana din ko ta uku din ko ta hudu ga wata al muharram shi ya sallah sallar da usman ibn affan ya fara yi lokacin khalifancinsa shine ita ce sallar la'asar ita ce sallar da ya fara yi radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda imamu sha'abi ya ambata khutuba kuma da ya fara yi ta farko ita ce yayin da aka yi masa mubaya'a ya fito yana cikin damuwa da bacin rai saboda tunanin nauyi da Allah ya ɗora masa ya zo ya hau mumbari fa hamidallahu wa asna alaihi wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yayi Allah godiya ya yabe shi kuma yayi annabi sallallahu ga abin da ya faɗa innakum fi wadi fi dari qul'atin wa fi baqiyati a'mar fabadiru ajalakum bi khairi ma taqdiruna alai falaqad utitum subbihtum aw musitum ala wa inna ad-dunya tuwiyat ala al-ghurur فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وأمروها ومتعوا بها طويلا ومتعوا بها طويلا ألم تلفظكم ألم تلفظهم ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها واطلبوا الآخرة فإن الله تعالى قد ضرب لها مثلا والذي هو خير واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا wannan ita ce hudubar da Usman ibn Affan ya fara yi ta farko mutane suka fuskanto suna ta masa mubaya an yi ta ne bayan la'asar a wata riwaya wasu kuma suka ce an yi ta ne kafin zawal a lokacin abdurrahman ibn auf yana nan yana zaune a kan mambari an cewa akwai wata riwaya da aka ce wai da usman ibn affan da ya zo zai fara yin huduba sai jikinsa ya fara rawa sai ya kasa yin magana kawai sai ya ce da mutane ya ku mutane da Allah ku ya hakuri wannan huduba ta farko ce daman saboda ba a saba ba za a dan samu matsala amma insha Allah daga baya za ku ji huduba ta yi siti wai haka aka ruwaito irin wannan yana cikin riwayoyin da masu sukan sayyidina Usman suke yi wannan riwaya riwaya ce ta banza ba ta da inganci ibnu kasir yake cewa ni ban samu wani isnadi ingantacce akan ta ba ina fata ana fahimta wannan kenan to abu na farko hukuncin da ya fara yi shine yanzu za mu dora akan karatunmu na littafin mu na kawo mu nan ne dan in dora mana dan mu ji dadin siyakin zancen hukunci da ya fara yi wani rikici ne ya faru Allah raba mu da rikici akwai qadiya ta Ubaidullahi bin Umar Ubaidullahi dan gidan Umar ne dan gidan Umar ne dan Umar yana da Abdullahi bin Umar yana da Ubaidullahi bin Umar to shi wannan yaron Ubaidullahi bin Umar shine ya je ya samu yar gidan abilu ulu'a shi abilu ulu'a ne wanda ya kashe umar aiko wanda ya sauki umar ya kashe shi sai je ya same ta ya kashe ta ma'ana babanki ne ya kashe min baba ko sai ya je kawai ya kashe ta ba tare da ya shawarci kowa ba ya je ya samu wani mutum ba na sare dan kirista sunansa jufaina shi ma ya soke shi ya kashe shi kaji mutum biyu da takwabi ya sare wuyansa sannan ya samu hurmuzan hurmuzan shine sarki ko malik na tustur wanda shi wannan an ce ya musulunta daga baya ya samu wannan hurmuzan ɗin, shi ma ya je ya sare shi ya kashe shi ubaidullahi dan umar sai da ya kashe mutane guda uku ta dalilin bin jinin ubansa kasan idan rikici ya tashi an kashe umar shi kuma wannan mutumin ya ruga ya gudu to amma an samu wata riwaya an gano suwaye suwaye suke da hannu sai ce to kafin in jira wani hukunci da wani kulle-kulle da za a yi bari in je fara aikata su tukunna <laughs> Allah kuwa eh ya je kawai ya halaka su duk mutane guda uku ne ya kashe su an ce wai sun taimaka wa abu lu'ulu'a wajen kashe umar ne waɗannan mutane guda uku da yar gidan abu lu'ulu'a da shi hurmuzan sunan mutum ne hurmuzan shi wannan babban sarki din shi ne hurmuzan da kuma a shi wannan jufaina an ce sun taimaka ne wajen kashe shi abu lu'lu'a a umar fallahu alam imam ibn kathir ya ce allahu alam allah shi ya bar wa kansa sani akan haka din to umar yana kwance kafin ya bar duniya kenan sai aka zo aka ce da shi to wani abu fa ya faru kamar yadda a ɗaya daga cikin sahabbai ya zo ya same shi ya ce to fa yau fa an yi wani abu fa mara kyau a musulunci umar ya ce me sai aka ce to ɗanka ubaidullahi ɗan umar fa ya je ya kashe mutane guda uku ya je ya kashe hurmuzan sai umar ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha ba Usman bane ina muku magana Umar ne ba Usman bane Umar ba Umar ne aka kashe shi ba a yawwa Umar ne aka kashe shi ina so in kawo muku kissan ne ai aka ce yau fa an yi wani abu mara kyau me ya faru ai dan ka Ubaidullah ya je ya kashe mutane uku sai Umar ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku je ku daure shi maza maza a je a daure shi saboda babu hujja karara akai an cewa abdurrahman ibn umar ibn al-khattab akwai yana da abdurrahman shi ne ya samo labari cewa wai an gansu da irin wannan hinjar din wannan hinjar da aka soki umar an gansu a tattare da shi a tare da su su waɗanda mutane guda uku wata dabba ta zo ta iyo kansu sai suka tashi suka gudu sai aka tsinci wannan hinjar din a hannunsu kuma iri ɗaya ne da aka ɗauka sai aka duba iri ɗaya ne wanda aka sha'uba, kaga wannan shubuha ne shi ubaidullahi da ya ji labari sai ka saƙuri su jira ne wannan an gane ko sai ka saƙuri kawai ya je kashe shi ya kashe shi to wannan abin da ya faru usman ana naɗa shi ya zama shugaba ko kawai sai aka zo aka ce da shi to sai ka je ka ɗauki mataki akan wannan yaron ɗan gidan umar da ya kashe mutanen nan guda uku a cikin su akwai ali bin abi talib ali bin abi talib yace kawai ka je kashe shi ka ga rikici ko usman yana hawa shugabanci ali bin abi talib yace da shi to lalle sai ka je ka ɗauki mataki akan wannan yaron da ya je kashe ya kashe mutanen nan shine adalci kawai to shi usman ibn affan sai ya ce to ya shiru sai wasu daga cikin mutanen makka muhajirun sai suka ce ayyuktalu abuhu bil amsi wa yuktalu huwa al yawm suka ce saboda Allah wannan yaron dan gidan Umar a kashe babansa jiya shi kuma a zo a kashe shi yau ba gane da wajen rikicin ba ko an ce ya je ya kashe wasu mutane dan ana tuhuman cewa suka kashe baban shi ko to shi kuma yanzu ana ganin cewa tunda bai da hujja akan kashe su da yayi to shi ma sai an kashe shi to shine kuma sai ake cewa kuma ya za a kashe babansa yaro wa Allah an kashe ubansa kuma shi ma yau a zo a kashe shi kun ga akwai rikici a ciki to sai amru ibn al-as yake cewa usman ibn affan ya amiral mu'minina ya kai amiral mu'minina hakika Allah ya baka wannan shugabanci kuma wannan rikici da ya faru gaskiya ba a ka abin ya faru ba ina ganin karka zo ka fara mulkin ka da shiga rikici kaɗan jira kaɗan Usman ibn ibn Usman ibn Allah ya masa rahama sai ke cewa to abin da za a yi zan ba da diya waɗannan mutane da aka kashe su zan ba da diya kawai shi kuma wannan ni ne waliyinsa ni ne majibancin al'amarinsa sai ga suka yi ta yaduwa cewa ai usman bai adalci ba usman bai kyauta ba me yasa bai zai kashe wannan yaron ba to wannan yana cikin karerayin da aka danganta wa usman ibn affan shine a nan gurin mai littafi Allah masarawa yake cewa qauluhum ibnu ai Usman ibn Affan kenan lam yaqtul Ubaidulahi bin Umar bil Hurmuzan in kun duba littafin ku number 1 inda yace wa min hadhihi al iftira'at yana cikin waɗannan ƙarerayi ko cewa ai Umar Usman ibn Affan ya ki kashe wannan mutumin Ubaidulahi ibn Umar wanda ya kashe wannan mutumi na mai suna Hurmuzan wanda shine sarki na Tustur kuma an ce ya musulunta Amma ibn Yasir ne ya je samu Umar din ya bashi labari ya sa shi kuma aka daure shi to Umar dai ya ce a daure shi bai ce dai a kashe shi ba to jawabi mala yace wal jawabu anna Usman radiyallahu anhu Usman ibn Affan dafa diyatahu min malihi ya bada diyarsa daga dukiyarsa daga aljihunsa shi Usman ba da an shawarar sahaba Ba ya nemi shawarar sahaba Usman ibn Affan yake cewa to da Allah me ya kamata mu yi ne li'annahu waliya damal qatil saboda ya jibinci jinin wanda aka kashe din allazi lam ya kulla wali wanda ba shi da wato majibintin al'amari wufqan ka'ida qa'ida ya dace da ka'idan nan take cewa as-sultanu waliyu man la waliya la sarki shine majibincin al'amarin wanda ba yi da majibincin al'amari a wasu daga cikin riwayoyi wa fi ba'd riwayat aka ce annabi a hurmuzan dan hurmuzan din mai suna alqama zaban alqama zaban ko alquma zaban afa anil qatil ya ce ya yafe wanda ya kashe babansa shi dan gurmuzan din ya ce ya yafe mana ya yafe wa ubaidullahi dan umar din kaga kenan umar eh, usman bai da matsala kenan tunda bai kashe ubaidullahi dan umar ba wa riwayatun tu'akkidu anna al-hurmuzana khattata li qatl umar amma an samu wasu riwayoyi cewa shi wannan hurmuzan da hannunsa aka khattata aka tsara wajen kashe umar ibn al-khattab da haka wannan shine shubhar da ta dauki shi ubaidullahi dan umar ya je kashe hurmuzan wa minha daga cikinsu akwai kauluhun faɗin su inna usman walla a akaribahu wai usman ibn affan cikin sukan da yan shi'a suke masa wai ya sanya shugabanni makusantansa yan danginsa su ne walla ya sanya su zamanto wato majimta al'amura A akaribahu yan danginsa ka abdullahi bin amir irin su abdullahi dan amir wal walid bin ukuba uh, da irin su walid ibn ukuba wa marwan bin hakam da marwan ibn hakam wa abdullahi bin abi sarh da Abdullahi ibn Abi Sal waɗannan wai sune dangin Usman ibn Affan to su ne wai yasa su zamanto shugabanni ya ya ya wa'azala sahaba ya kori sahabbai ka ji fashari wai ya sa danginsa ya kori sauran sahabbai duk wannan maganganun in shi'a ne wal jawabu jawabi shine anna Abdullahi ibn Amir lalle Abdullahi ibn Amir kana kasiral manaqib wannan Abdullahi ibn Amir da ake ganin cewa a um, Usman ya sa shi to mutum ne ai me yana da almanaqib almanakib jam'i ne na mankaba yana da matsayi da daraja da yawa fataha khurasan shi ya je ya fatu khurasan garin nan na khurasan ya bude wa atrafa faris da kuma wasu wurare a faris wa sajistan da sajistan wa gairu zalika da wani wannan wa qala ibnu taymiya ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa anhu akan wannan abdullahi bin amir yake cewa inna lahu min alhasanati wal mahabba fi qulubin nasi ma la yunkiruhu yana da kyawawan ayyuka da irin soyayya da yake da ita mutane suna son su sosai wanda baka isa ka yi inkarin su ba tabbas Allah madaukakin sarki ya bashi matsayi sannan kuma mutane suna son sa sannan kuma yana da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da haka ba laifi bane dan Usman ibn Affan ya sa shi a matsayin shugaba amma al-Walid ibn Uqba fa falaqad wallahu Usman Usman ya sanya shugaba tabbas li'annahu ibnu ammati rasulillah saboda yar gidan wato innar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko yar gidan gwaggon annabi shi wannan walid ibnu uquba dan gidan gwaggon annabi ne walaqad wallahu siddiq qabla zalika ai to kafin usman ma abubakar siddiq ya sa shi ya zama shugaba kafin wannan lokacin amma eh ban ji ba gwaggo kanwar uba ko yar uba inna kuma kanwar uwa ko yar uwa ko kuna da shi a Hausa me sunan kanwar uba ko yar uba a Hausa sunanta ba ku da shi kenan duk wannan kalmomi ne inna goggo ya kungo ko ya fendo ko ya gwalgwal ko ya wacece duk wannan yaran eh, fulani ne Allah saka musu da alkhairi su suka taimaka ana amma walid bin uqba amma walid ibn uqba falaqad wallahu usman hakika usman ya sa shugabanci li annahu ibnu ammati rasulillah ko sallallahu alaihi wasallam dan gidan goggon annabi ne walaqad wallahu siddiq qabla dhalik idan laifi ne to ai abubakar shi ya fara sa shi ya zama shugaba wa ma yurwa anna alqur'ana fassakahu fi qawlihi ta'ala in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an ruwaito cewa wai alqur'ani ya ce da shi fasiki ne wannan walid ibnu uqba wai fasiki ne faɗin Allah in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu dinnan falaysa sahihan wannan ba magana ce ingantacciya ba magana banza ce kawai falaqad kana inda nuzuli hadhihi al-aya hadathan saghira sinni yaushe lokacin ma da aka saukar da wannan aya hadathan yaro ne karami saghira sinni mai karamin shekaru hadathan wanda bai dade ba saghira sinni mai karamin shekaru kamar yadda yazo al-awasim min al-qawasim na Abi Bakar al-Arabi أما اتهامه بشرب الخمر